alhamdulillah dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dada aminci da tsira da albarkoki da reshi da iyalansa da sahabbansa kuma dukkan da ya riko da sunna a zuwa ranar tashin kiyama ba haka yan uwa mu sani cewa addinin musulunci addini ne wanda ya dora mutane akan abin da zai zama alkhairi gare su duniya da lahira addini ne wanda ko da Allah ya aiko shi a wannan duniyar damu ya isko mutane cikin bata cikin duhun jahilci jahilci kuma ta ko'ina jahilci wurin aƙida jahilci a wurin ibada ta yadda za a ga mutum ya aje iske yana bauta mai iyakar jahilci kenan wajen ibada ta yadda za a ga mutum ya aje duki ya shafa mai mai kuma shi yake bauta ta yadda mutum zai mulmula fulawa ya mulmula abin bauta kullum ya zo ya gurfana ya duka ya bi sa'a garai alhali shi yadda ka soya ya so fulawa ya kwaba ta mulmula ya soya ta ya suranta ta wanda ya kaso kuma wai ya dawo gare yake neman taimako gare yake neman sa'a kaga iyaka jahilci kenan jahilci ta wurin mu'amala sai ta zalu in zalunce ka ko ka zalunce ni ba ko wani abu bane a wannan lokacin kowa na iya mai karfi ya saushi mara karfi wanda duk ya wani karfi ya gwada mai karfi a wannan lokacin rayuwa ce irin ta dabbobi jahilci ta kowane bangare musulunci ya isu mutane cikin jahilci jahilci bi ma'anar kalima ma'anar abin da ake ce ma jahilci na gaskiya to a sa musulunci ya isku mutane amma Allah cikin ikonsa ya fitar da mutane cikin wannan duhu na zalunci da jahilci da kafirci zuwa ga haske na imani da adalci da kawar da zalunci da daidaito tsakanin mutane musulunci shi ya daidaita tsakanin mutane ya zama babu wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani a wurin Allah shi kuma babu wanda zai yi wani a wurin Allah sai wanda ya yi wani tsoron Allah baka addinin musulunci shi ya yi muna wannan addinin musulunci ya ɗora ƙa'idodi da tsari kyakkyawa wanda rayuwar ɗan adam za ta kyautatu za ta ingantu da shi wanda daga cikin tsari wanda musulunci ya ɗora ga ɗan adam shine tsarin cewa babu wanda ya yi wani tsari na daidaito tsari na adalci tsari wanda ke daidaitawa tsakanin mutane ba bambanci tsakanin farar da jan da baka da wake-waken hwata duk dai wanda kawai adda bambanci shine wanda yake wani tsoron Allah komai bakinka in dai ka ji tsoron Allah to ka hiba larabin da bai ji tsoron Allah ba ka hiba ture mai jan fatar da bai ji tsoron Allah ba wannan shine daga cikin ka'ida wanda addinin musulunci ya dora al'umma ya dora duniya a ta wanda yau an waye gari yanzu ga munan cikin masallaci babu da wani bambanci tsakaninmu nan cikin mu akwai manya-manyan mutane wasu manya-manyan ma'ilmanta ne wasu manya-manya ne masu attajirai ne wasu manya-manya ne masu rike da mukamai daban-daban amma kowa ya yi bawan Allah ne zai haɗa kafa da wanda ya san ya hiji shi ma ya san an fi shi amma ku zauna wuri guda kugu da ƙugu kawa da ka kawada da kawada musulunci shi dai a haka shi dai a addinin da ya daidaita mutane ya zama suka zama matsayin tsaya ki ɗaya kamar kamar kamar hakuran matati in ga an hika to kai kabbari aka hika ba ruwan musulunci da nasabarka ko gidan da ka fito ko kabilarka ko yarenka ko fatarka abinda zai ja maka girma wurin Allah shine tsoron Allah inna akramakum indallahi attaqum haka Allah subhanahu wata'ala ya fada babu wanda ya fiku a wurin Allah sai wanda yaji tsoron Allah ya fiku jin tsoron Allah ko da musulunci ya zo ya isko yan jahiliya wannan lokaci suna da wasu ɗabi'u kyawawa domin ba duka ne ya zama ɗabi'unsu ba su da kyau ba akwai su wanda musulunci ya tabbatar saboda musulunci ya yarda da kyawun kamar ɗabi'a su ta karrama bako kowa ya sani tun lokacin jahiliya balarabe yana da ɗabi'a son karrama bako yana ɗabi'a son ya yi abinci ya kira bako ya zo ya ci yana da ɗabi'a mutunta baki to kuma musulunci zai zo sai ya tabbatar da wannan ɗabi'ar har ma manzo Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim Ka kaga wannan ɗabi'a ce wadda tun lokacin jahiliya larabawa suna da ita amma kuma musulunci da ya zo sai ya tabbatar da ita saboda ɗabi'a ce mai kyau kenan tun a lokacin jahiliya larabawa suna da wasu ɗabi'u na su wa'inda ɗabi'u ne kyawawa wasu ɗabi'un kuma ba su da kyau wa'inda ba su da kyau sai musulunci ya musanya su da masu kyau ya ruguza marasa kyau din kamar ɗabi'a su ta rashin son zalunci da taimakon wanda aka zalunta wanda har ma manzo Allah ya gina mana ƙa'ida a musulunci aka akaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka shi azzalumi ne ko shi aka zalunta sabai suka ce to ya manzon Allah mun san wanda mu taimaki dan mu in an zalunce shi dan mun sani zamu yi tsaye mu fato mai haƙƙi ne to shi ko in shi ya zalunci shi ko ya za a yi mu taimake shi sai annabi ya ce tamna'uhu an zulmi wa zalika nasrukum iya ku kame hannu ne ku hana shi zalunci wannan shi a taimakon da za ku yi mai kenan musulunci ya tanaji taimakon wanda aka zalunta da ma wanda ya zalunci shi wanda aka yi zalunci aka zalunta a karɓo miki hakkin shi kuma wanda ya zalunci a taushe shi a hada shi yin zaluncin a dau dukkan mataki a ga cewa bai sake zalunta kowa ba to wannan kaɗan daga cikin ɗabi'u dawawa na larabawa kafin zuwan musulunci akwai kuma ɗabi'unsu wanda musulunci bai wafaka musu ba ya rusa su kamar ɗabi'a su ta ƙabilanci da son kai da mutunta yarensu su su kaɗai duk wanda ba su ba banza ne duk wanda ba su ba bai bakin komi to wannan ɗabi'ar kan musulunci sai ya zo sai ya ruguza da yace sam ƙabilanci ba abu ne mai kyau ba kuma wannan shine abin da hudubar mu ta yi magana a kai a yau na cewa haramcin ƙabilanci da muninsa da illarsa da kuma irin musibar da yake haddasawa a cikin al'umma ko ga ƙasa ko ga jama'a ko ga gari ko ga kowane irin yanayi na mutane idan suka sa ɗabi'a ta ƙabilanci a ciki to zai koru ga wannan zamantakewar tasu Maka addinin musulunci da ya zo ya isko wannan ɗabi'a tasu sai ce a'a wannan ɗabi'a ba ta da kyau sai ya ruguza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu bambanci la fadla لعربي على أجمي ولا أجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى الله maza Allah ya ce babu bambanci babu fifiko tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ba bambanci ba fifiko tsakanin jafata da wanda ba jafata ba ko farar fata da wanda ba farar fata ba duka Allah ya haɗe mu gaba ɗaya yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir Allah ya ce ya ku mutane hakika mu muka halitte ku mazan ku da matan ku mu muka halitte ku maza da mata kun mun halitte ku daga namiji da mace shine annabi Adam mun halitte ku daga namiji da mace annabi Adam da matarsa Hawa ko muka sanya ku kuka zama dangogi daban-daban kabilu daban-daban yare daban-daban jinsi daban-daban Allah ta yace me yasa muka yi muku haka ba don ku yi alfahari ba a'a sai don ku gane juna inda inda ka je kana bahaushe da ka ji an yi hausa kana gane wanga bahaushe ne dan uwanka da inda ka je kana baka fata da ka ga mai baka fata ka san wannan duk kuna duk inda ka je kana bature da ka ga bature dan uwanka ka san wannan amma ba don ku yi alfahari ba ba don kana haushe kawa bahilla ce alfahari cewa kai haushe bane ba don shi ma bahilla ce yawa haushe alfahari cewa shi bahilla ce bane a shi baturan ke ne a shi kaza ne a a Allah bai yi muku wannan don ku yi alfahari ba don sai don lita'arafu don ku gane juna don ku san juna idan duk inda kun ka haɗu kana gane wannan gaya da kake da shi wannan gaya da kake da shi wannan yana jin yarinka, wannan yaren yaren ku guda wannan continent ɗin ku guda wannan ƙasar ku guda wannan shine kawai dalilin da yasa Allah ya yi wannan bai sa da wannan dan bature yawa balarabe alfahari ba ko bature yawa bahaushe alfahari ba ko balarabe yawa bahillaci alfahari ko bahaushe ko gwari ko wani mai kama da haka ba a'a idan bahaushe da an Najeriya wanda bai taba zuwa makka ba inda manzon Allah ya rayu da madina ba ya ji tsoron Allah balarabin da azzaune makka ko madina inda manzon Allah ya rayu bai ji tsoron Allah ba in an sai lahira sai Allah ya dauko baka fatan ga baki shi baki uwa sai baka uba ne baki ya tashi aljanna ya dauki wancan balarabin da bai ji tsoron Allah ba shi fari uwa sai fara uban shi fari ne sai wuta kenan auren Allah bambancin yaren ku da fata ku ba shi ke da tasiri ba abinda aka tasiri me ka aikata man batsa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu haka manzo Allah yake duk wanda aiki ne ya mai sai baya to zama ne dan wane ko dan kabila wane ko kaza ba zai sa ya zanga ba ya tabbata baya saboda haka wannan shine addinin musulunci kuma da wannan ne musulunci ya kafa alaka wadda ta hada mutane daban-daban masu yare daban-daban masu launin fata daban-daban waɗanda suka fito da ƙasashe daban-daban amma Allah ya haɗa su duri guda suka zauna lahiya lau a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bibi Bilal alhabasi baka fata ne bibi Suhaib al-Rumi barume ne bibi Salman alfarisi farisi bafarise ne amma suka haɗu da Abubakar radiyallahu anhu al-Arabi al-Qurashi kuma suka zauna wuri daya an haɗa baka fata da jan fata da far fata da wake-waken fata duk sun haɗu wuri guda wannan ba larabe wannan ba habashe wannan ba kaza wannan ba kaza kuma sun zauna wuri ɗaya sun rayu wuri ɗaya saboda albarkar haɗin kai da musulunci da ke shi manufar musulunci ba wai kowa ya yi alfahari da kalarsa ko yarensa ko yankin ƙasashe ba a'a kowa ya yi alfahari da addinin musulunci yasa suka haɗu wuri guda suka rayu wuri guda suna ƴan uwan juna suna masoyan juna tare da cewa ba kala fata su guda ba yarensu ba guda ba amma kuma sun zauna karkashin la ilaha illallah muhammadun rasulullah to wannan shine ar abin da muke so ake son musulunci yake son dukkan mu a karkashin wannan kuma wannan alakar ita ce alakar da ke sa mutum yana iya sabawa da kowa a kanta babanka wanda ya haife ka idan bai ba musulmi ba ne sai ka zaɓi wanda an musulmi ka hiso ne bisa gare shi Sanka wanda ba musulmi ba wanda yake Allah ya ki musulunci sai ka hita batu ka ɗauki wanda ba ƙabila ku guda ba wanda an musulmi ka so shi fiye da yadda ake son shi haka nan duk dangin ku idan suka yi imani da Allah sai ka hita batun su ka ƙi su ka so waɗanda ba ku da zumunci na uba ko na uwa ko na kusa ko na nesa saboda dai musulunci ya hada ku wannan shi ne musulunci shi yasa za ka cikin sahabbai akwai waɗanda suka yaƙi uwayensu na cikinsu saboda bambancin wancan sun imani shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه التي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون التي با عند رأيك سامو متانين da suka yi imani da Allah in dai imanin su da Allah na gaskiya ne sun yi imani da manzon Allah in dai imanin su da manzon Allah imanin gaskiya ne ba zai yi ba ka same su yuwaduna man hada Allah wa rasula ka iske suna son wanda shi ko ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah kowane ne shi don ai gwari gwari sai Allah ya ce walau kanu aba'ahum kai koda uwayen cikin su ne wallahi in dai sun saba ma Allah za su basu su riki Allah da manzon Allah au abina'ahum ko ɗayan su ne na cikin su Allah ya ce in suka ki Allah to ba za ka samu mumini in dai na kwarai ne wallahi ba zai zaɓi ɗanai akan Allah da manzon Allah ba ko ƴan uwansu ne yannansu ko ƙannansu, in dai sun ƙi Allah to za su zaɓi Allah za su zaɓi manzan Allah su bari yannansu ko ƙannansu, su kama Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa Allah ya ce au ashira ta kai ko dangin su ne da ƙabila su gaba ɗaya. inda ƙabila ku za su bar Allah gaba ɗaya, to ka zaɓi ka yanke da su ka tare wurin Allah da manzan Allah ne alkhairi kuma ba za ka zama mai imani da gaskiya ba sai ka yi haka duk sanda ka ji kana son wane duk da cewa ya ƙi Allah ya ƙi manzon Allah amma kana ganin shi matsayin masoyinka to har yanzu akwai alamar tambaya da imaninka idan kana ganin babanka da ya haife ka ya ƙi Allah bayyane amma kuma kana ganin ba za ka iya saba mishi ba saboda mi saboda babanka ne ko ɗanka ne ko wanka ne ko ƙaninka ne har yanzu akwai alamar tambaya ga imaninka wannan ayar ta sauka ne ga wasu sahabbai kamar yadda ahlul ilmi suka ce daga cikinsu akwai Abu Ubaida wanda Abu Ubaida a yakin Badar shi ya kalubalanci babansa ya hito na hito da shi ya kade shi saboda addinin Allah ya tabbata ka ko ga uba a ce kana iya tunkara ubanka ya hito ka hito ku haɗu ku gwabza saboda kare Allah da addinin Allah da kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka san imani da ke yin haka akan Abu Ubaida da ire-irensa wannan ayar ta sauka inji malamai ya yi hito na hito da baban shi na cikin shi kuma ya Allah ya bashi sa'a ya kashe shi saboda a kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bibi Abubakar radiyallahu anhu ya yi hito na hito da ɗan cikin shi yace shi sai yake dane yake sai su har single combat da shi wasan ko an je yaki kahin ayi homaro sai ayi single combat wannan ya hito wannan ya hito su kara wanda zai kashe wani a jaye shi wannan ya hito abubakar yace dane na ciki ne yake sun sai zo su single combat da shi ya gwada mai wallahi ba sani ba sabo akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dibi Umar radiyallahu anhu Umar ya fito na hito da kawun shi a yakin Badar ya haɗu su gwabza ya gwada mai babu sani babu sabo akan addini akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Umar hakanan nan Ali radiyallahu an shi ma ya kara ya fito sun yi fito na fito da da shi da Hamza da Aliyu da Hamza sun yi fito na hito da Utuba da Shaiba ibnai Rabi'a Shaiba bin Rabi'a da Utuba bin Rabi'a duka ‘yan zariya guda ne da Hamza da Aliyu radiyallahu anhu amma su suka kashe su a ranar Badar saboda idan ana maganar Allah ana maganar manzon Allah ana maganar addini babu maganar zumunta ko diye da haƙi da mutum in yake Allah to ka kifi kuma ka gwada mai ba ka tare da shi saboda Allah ya hisi, addini ya hishi manzon Allah ya hisi. wannan saboda ka gane addini ba ruwansa da kabilancin yare ko kabilancin zumunta ko kabilancin gari guda da zarar aka samu bambancin Allah ya raba ka da mutum ko manzon Allah ya raba ka da mutum to shi kenan kuma za ka zaɓi Allah ka yadda shi za ka zaɓi manzon Allah a kanta. wannan duka wa'annan sahabbai tarihi ya nuna wannan ta faru gare su da ƴan uwansu sun yi fito na fito da su a yakin badar kuma su suka kashe ƴan uwan nasu a yakin badar saboda ɗaukaka darajar manzon Allah da addinin Allah da kuma wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ya ku yan musulmi idan muka dibi haka za mu ga cewa addinin musulunci ya dasa ya shuka wata irin ƙauna da wata irin soyayya a tsakanin musulmi wasu wasu ya kuma yanke alaƙa a tsakanin musulmi da duk wanda ba su ba in dai alaƙar man ta musulunci wannan ya ta musulunci ta kaɗe tsakaninka da shi to sai dai ka yi mu'amala wadda babu makawa a kanta makwabcinka ne ba yadda za ka yi da shi ka je kasuwa ne yana sai da kaya kana son ka saya babu laifi amma soyayya ta zuciya ta gaskiya yadda zaka iya bada wulaya gare shi wannan kan babu ta sai tsakaninka da musulmi dan uwanka musulunci nan kuma babu boda shi musulunci shi dai addinin da ya zama addini ne without boda babu boda ba a cewa don kana dan Afirka in ka ga dan Asia ba dan uwanka bane boda ta ce babu boda babu boda duk inda dan musulmi yake dan uwanka ne jini guda kuke uwa ɗaya uba ɗaya kuke kuma za ka taimake shi za ya taimake ka za ka mutunta shi zai mutunta kaga da wannan ya nuna mana ce kabilanci na yare ko kabilancin fata shirme ne saboda addinin musulunci ya rubuta shi ta irin wannan yadda manzon Allah ya rayu da sahabbansa da kuma abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya muna a cikin alkur'ani wannan ita ce alaka ta musulunci wannan ita ce abinda babu abin da shedan yake alfahari da shi yayi saurin cin nasara kamar ya jefa tunani na kabilanci kabilancin yare ko kabilancin yanki ko kabilancin gari a cikin zukatan mutane da zaran shedan yayi nasarar jefa muku wannan tunanin to ya gama da ku an gama ruguza ku kabilanci bai taba iske wasu jama'ar da adda yawa ba face sai ya maishe su yan kadan kabilanci bai taba iske jama'ar da adda tasiri ba face sai ya maishe su ba su da tasiri kabilanci bai taba iske jama'ar da adda tattalin arziki da ci gaba ba sai ya mace su baya ba wata al'umma ko wata ƙasa ko wani gari ko wasu al'umma da kabilanci da kiyayya kabilanci za ta shiga cikin su ba sai sai ta zama musu kanjamau sai ta zama musu kansa sai ta zama musu ciwon da ba za su warke ba kuma sai ta gama da su gabaki daya shi yasa makila makiya musulunci dukkan dubarun da suke yi na su buga su ga ƙarshen musulunci da musulmi sun yi sun kasa nasara yanzu abinda suke kokari su yi amfani da wannan rashin lahiya wannan kansa ta yayya kabilanci su dasa shi a cikin zukatan musulmi domin da zaran suka yi nasara wannan to an gama da al'umma duk al'ummar da aka tuka ma yayya kabilanci babu shakka an gama da ita an rubuta ta kuma ta kai ƙarshe kadiba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ransa yana nan raye kadiba wata rana don ka gane illar da zaran kabilanci ya shigo cikin al'umma idanunsu za su rufe za su manta da komai sai banna ta auku sannan su dawo cikin hayyacinsu manzo Allah yana tafiya za a je wani yaki ana tafiya tsakanin ansar da muhajirun sai wani daga cikin ansar rigima ta haɗa shi da wani daga cikin muhajirun wato mutanen makka da madina kenan sai ɗayan ya bugi ɗayan ansar ya bugi muhajir sai ran shi ya ɓaci sai ya kira 'yan uwa ya ku mutanen madina ku zo ku kama min wai ya ku mutanen makka yan uwana ku zo ku taimake ni ga musulmin madina yana son zama da ni ga ta ya kai ya kai ya kai min bugu nan da nan muhajirun da suka taso suna ya lal muhajirin su ma ansar suka taso ya lal ansar nan da nan sai gashi jikin kowa na makarkata yan makka muhajirun suna kokarin su taimaka ma dan uwansu ansaru mutanen madina suna kokarin su taimaka ma dan uwansu bala'i na batun ganewa zuciya kowa ta rahe saboda an taba maganar kabilanci kowa yana ganin ai don hina dan ba an sare ne ake son a ci zarahin shi wanda shi kuma yana ganin ai don hina muhajiri ne ake son a ci zarahin shi sai shedan ya shigo ya zuga wuta kawai sai aka ji aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzon Allah ya zo ya tabbata yace wani irin jahilci wannan ne wannan wannan dabi'a ce ta jahilci ta jahiliya da'uha fa innaha muntina ku bar wannan dabi'ar dabi'a ce mai muni dabi'a ce kazantatta mai wari manzo Allah ya jawo su sannan suka dawo cikin hayyacinsu to in har zamanin manzon Allah ma ana amfani da kabilanci yayi tasiri ya tayi haddasa bala'i balle zamanin mu da babu manzon Allah cikin mu yanzu me kake tunani idan da'awa ta kabilanci ta yi tasiri cikin mu me kake tunanin zai faru gare mu Kisa manzon Allah baya wasa duk wani abu da ya shafi kabilanci ko suka wani da yare ne ko da fata tai ko da kabila tai manzon Allah nan da nan ya mataki wata rana in matsala ta shiga tsakanin Abu Zarri Gifari da Bilal sai Abu Zarri ya soki Bilal da launin fata sai ce masa dan bakan mace kai dan baka saboda Bilal baki ne baka fata ne manzon Allah yana jiyawa manzon Allah idanun suka canza yazo yace innaka innaka imru'un fika jahiliya yace ya kai abu kai mutum ne wanda har yanzu akwai zauren jahiliya a cikin ka manzon Allah ya ta faɗa bai ba da lamuni ba saboda da zarar irin wannan aka aka aka yi sakaci matsalar kabilanci ko gwamnati in kaga tana wasa da ita ba san abin da take yi ba saboda matsala ce wadda yanzu nan da ta yi tasiri yanzu nan bala'in da zai kunnu in wuta ta kunnu kashe ta zai yi wahala ƙasashe na wajiri Rwanda ai asalin rikicin Rwanda rikici ne na kabilanci tsakanin Hutu da Tutsi ko wannan rikicin shi na ya tambe tabi fosil ya tambe tabi fosil har ya zama abin da ya zama har sai da aka waye gari kasar ta rushe aka rubuta kasar suka watse suka daidaice yunwa da bala'i da rashin rashin lahiya suka tarwatsa su gaba daya so duk gwamnati wadda ta san abin da ta kai ba za ta yi wasa da matsala ta kabilanci ba saboda fitina ce wadda in wuta ce wadda in ta kama wallahi kashe ta zai yi wahala saboda haka musulunci bai taba wasa da wannan ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu mu rika alfahari da nasaban mu ai ni ne ko ko ani ba hausa ne ko ko a ni ba kaza ne a ni ba yarbe ne a ni ba babu wannan a musulunci a matsayinka na bahaushe idan in ya muri yan musulunta ya imani da Allah ya hi bahaushe dan uwanka wanda bai da imani da Allah a matsayinka na bayarbe idan idan bahaushe ya zama mai imani da Allah ya fi bayarbe dan uwanka wanda bai imani da Allah ba dole ne sai mun zan haka sannan za mu zama musulmin kirki dole ne sai mun zan haka sannan za mu kare al'ummar mu kisa manzan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisai da yawa ya tsoratar akan rigingimu da fadace fadace da kabilanci yake cewa duk wanda ya kira zuwa ga kabilanci baya tare da ni sannan duk wanda ya fada akan kabilanci baya tare da ni a wani hadisin ma yake cewa duk wanda ya fada akan kabilanci ko ya kira akan kabilanci ko ya fada akan kabilanci ya dauki makami don kare kabilarsa don kabilanci aka kashe shi akan kabilanci manzo Allah ya ce mutuwarsa fa maitatu maitatul jahiliya annabi ya yayi mutuwar jahilci yayi mutuwa irin ta yan jahiliya ya mutu motsai saboda ya mutu ne wurin kariyar kabila ko yare ko halfe ba addini ba kisa musulunci bai taba yadda da ya sakaci akan abin da ya shafi kabilanci kisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ma yake cewa arba'un min ummati min amril jahiliya la yatrukunahu hul manzo Allah ya ce akwai ɗabi'u wasu ɗabi'u guda hudu wanda a cikin al'umma ta akwai masu yin su kuma sun ki bari suna nan suna yin su yadda al-fakhru bil ansab alfahari da nasaba sai mutum ya zo yana ta alfahari ai mu ka san mu hilla ni mun hi kowa kaza kaza saboda mu ne jikokin shehu kuma in ka diba bai kama bai rasa hanyar da shehu yake ai ni ba toran ke ne don haka mu toran kawa mun yi kowa daraja don haka kaza a'a ko ni ba hausa ne ko ni ba gobiri ne ko ni ba menene a zo kana alfahari da kabila da kabilanci ko yare wannan hadari ne a musulunci manzo Allah ya ce wannan dabi'a ce ta jahilci kowa ka je na haka yana da wani nau'i na dabi'un jahilan farko alfakhr bil ansab kenan fa alfahari da nasaba ko ni dan gidan malam wani ne ko ai ni dan gidan bakarki wani nake a'a kowa ana jajin nashi ne da shi kansa ba da kakan shi ko baban shi ba idan jikan shehu kake ko jikan abubakar gumi hake ko jikan manzan Allah kake sallallahu alaihi wasallam idan ɗabi'arka ba ta kama hanyar su wallahi ba ruwan Allah da wannan ina dan annabi nuhu yana wuta ina matar annabi nuhu da annabi lutu suna ina suna wuta Allah ya tabbatar mana suna wuta me yasa saboda alaƙar su da annabawan bata ta amfane su ba kai ma zaman ka jikan wane baya amfanin sai in kayi aiki irin nashi amma ina matar fir'auna tana aljanna me yasa saboda bata bi halin shi ba akwai duk duniya a tarihi akwai mutumin banza irin Firauna to mata ta yi aljanna ce tun nan duniya Allah ya gaya mana yi aljanna ce wa daraba Allah masalan lil ladina amanu mar'ata fir'auna kiri Allah ya faɗa mana matar fir'auna yi aljanna ce kenan musulunci ba ruwa ne da alakar kada wane mu daina wannan wannan wani nau'i ne na jahilci kuma duk wanda kaga yana wannan da wuya ya iya ayyana barkata ma kai ne abinda zai amfane shi duniya shi ko lahira shi mafi yawan wanda ya dogara da alfahari da nasaba ko alfahari da gidansu ko CD kan wani ne da ya iya kulla ma kai ne a duniyanci ma sai an wuce shi duniyanci ma zaka iska ya tabbata kana zube ka sai yawo gidajen mutane yana roƙo ya sallama gidan wanga ni na gidan su wani nake ni na jikan wani ya sallama gidan wanga ni na jikan wani ba zai iya tsayawa ma yayi amfani da yayi abin da zai amfani duniya ko lahira shi ba to saboda haka musulunci bai yarda ba kisa manzon Allah ya hana akan wannan alfahari da nasaba wasani bil ansab sannan a rika sukan mutum saboda nasabarsa don kana baki a rika ce ma baki a soke ka don kana baka fata don kana bahillati a soke ka don kana bahillati don kana bahaushe a soke ka don ce kana bahaushe don kana bayarbe a soke ka don ce kana bayarbe don kana iyamuri a soke ka don ce kana iyamuri haka kawai don kana kabila kaza wannan musulunci bai da wannan ba amma a soki mutum da in ya soke kai ne da dabi'a ce saboda haka manzon Allah ya hana a soki mutum da wato nasabarsa ko gidan da ka hito ko wanda ya haife ka ko kaza a rika suka kada wannan wannan musulunci ya hana wannan haka nan kuma da neman ruwa da taurari ko dingina alkhairin da Allah ya bayar na ruwa da taurari kamar yadda zaka yusa ta kai ai ogusin ogusin gafa yayi ruwa wannan kuskure ne ogus ba dika ruwa ba Allah ke ruwa ba a dingina ni'imar ruwa ga wani wata ko wani tauraro ko wani abu mai kama da haka Allah shi ɗaya ke ba da ruwa kuma ni'ima ce wanda shi ɗaya ke bashe ta haka nan kuma annabi ya ce wani yaha da kuka in an yi mutuwa mutum ya ta wayo ni Allah na mutu na lalace na gaba ƙasa haya saboda ɗaya wata masiba ta same shi ko ya yi gobara ko an sace wani abu naci ya zo ya ta kuka yana mulmula yana ana habawa ne hankuri yana ku bani kuka abin kuka ya cin min to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya domin dole ne ka yadda da kaddara mai kyau da mara kyau duk daga Allah suke kaga wannan ma yana nuna mana cewa addinin musulunci bai yadda da kabilanci ko a jingina yabo ko suka na mutum akan kabilanci da shekara ibn taymiya rahimahullah yake cewa gaba ɗaya alqur'ani tun daga bakar hannasi babu wata ayar da za ga Allah ya yabi wani mutum don hina kabila kaza ko fata kaza ko ɗan kaza kaza ko Allah ya soki wani mutum ko ya la'anci wani mutum dan ɗaya yana kabila kaza ko yare kaza ko launin wata kaza duk wanda haka Allah ya yaba aikin sa ne yasa Allah ya yabe shi in kaga Allah ya ya la'anci mutum aikin sa ne Allah yasa Allah ya la'ance shi ba ruwan Allah da fatarka ko kalarka ko yarenka ko kabilarka duk alqur'ani ba inda za ga Allah ya yabe wani mutum ko wasu mutane saboda halkin su ko yaren su ko kabilar su ko ko ko ko wani geographical location nasu babu saboda haka addinin musulunci yana tafiya ne akan adalci domin abin da yasa ka ganin musulunci bai ba da na abin nan karhi ga wata duk wata alaka ba domin duk wata alaka temporary alaka ce duka mutuwa da zarar mutum ya mutu to an yi invalidating an yi abrogating duk wata alaka da a tsakanin shi da wani shikenan alaka ta yanke ranar lahira ba in ya gada kudu zai yi mata in ta ga miji kudu za ta yi babu alaka wa idan ka fi suri fala an saba bainahum yawma idin wala ya sa’alun, Allah ce idan aka busa kahon kiyama to duk wata alaka da ka sani tsakanin mutane babu ta ta yanki mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi da kulle imri'in minhum irin sha'anun yi yughni saboda haka duk wata alaka da ka sani ta yanki yan uwa wannan ba tamu ta ambaci abubuwa da yawa sai yake lokaci ya tafi amma cikin abubuwan da ya kamata mu jawo hankali a kai mu jawo hankalin al'umma ku dawo hankalin hukuma akwai wasu mutane na nan da ake son a yi amfani da su a kawo fitina a ruguza ƙasar nan wasu mutane ne waɗanda da yawan su ma maguzawa ne ba ko musulmi ba ne suna ƙoƙarin rura wutar ƙabilanci a cikin ƙasar nan suna ƙoƙarin rura wutar yaƙi da fada a cikin ƙasar nan ku kabila kaza ya kamata ku ɗau makami ku yaƙi kabila kaza duk maƙiyanku ne ku ma kabila kaza ku ɗau makami ku yaƙi kabila kaza duk maƙiyanku ne da yawan ku sun ji wannan mun sha magana akan wannan musamman tsakanin hausawa da fulani ana sun ko ta halin kaka sai an haddasa bala'i da fitina da yaki domin da zarar fitina ta tashi tsakanin hausawa da fulani to ta gama shikenan an rusa kasa ta gaba daya domin yau mu waye gari bahaushe bai iya hidda jini ne cikin jinin bahillaci bahillaci bai iya hidda jini ne cikin jinin bahaushe to an ce so aka hada kiyayya a nuna bahillaci bahaushe makiyinka ne a nuna ma bahaushe bahillaci makiyinka ne a ce kowa ya dauma makami ko ya ki juna don makiyan juna hukki wallahi wannan abin kada mu bari ya tafi wajibi ne muna kira zuwa ga hukuma lalle ta dauki mataki ta taka birki ga wannan da'awar da masu yin tun da wurori tun abin nan bai kai wani abin da yanayin da bai tarbuwa ba gwamnati tana iya bincike ta gano daga ina ne ake watsa wayannan abubuwa su wane ne ke yin su yaya abin yake suwa suka ɗauki nauyi duk tana iya gano wannan a yi wannan cikin lokaci before it is too late a yi wannan tun wannan da awa ba ta yi tasiri ba kuma a haddasa mana wata fitina da fitinar da muke ciki yanzu ba mu hita ba bala'in da muke ciki yanzu ba mu hita ba kuma ana ganin wannan bai isa ba sai an kirkiro mana da wani bala'in da ya yi wannan wajibi ne hukumomi su tashi tsaye sannan wajibi ne mu ma mu yi ta addu'a masu yin wannan Allah ya muna maganin su ya rubuta al'amarin su kada Allah ya taimake su kada Allah ya ba su nasara kada Allah ya bari su cimma su na ruguza ƙasar nan makiya ne na musulunci makiya zaman lafiyar ƙasar nan ne makiya musulmai ne makiya addinin mu ne suke wannan suke fansirin wannan domin a ga an hana mu zaman lafiya an ruguza mu an daidaita mu an mai mu inda mun kauce ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana kuma kai muna mafita a cikin wannan kasa ta mu baki daya da ƙarshe ina jawo hankalin mu gaba daya kamar yadda aka sani gobe ne ga watan Oktoba, 1 Oktoba ko yace ranar da Najeriya ta samu yancin kanta yau shekara 62 kenan wajibi ne barmakon a yi bukukuwa a yi ta masha'a a yi ta raye-raye da kide-kide wai da sunan bukin cikan Najeriya shekara 62 ba wannan a gaban mu ba wajibi ne mu yi ta addu'a mu ta addu'a gaba mu kyautata alaƙar mu da Allah mu ta roƙon Allah ya zaunar da ƙasar nan mu lafiya saboda muna jawo hankalin mu gaba ɗaya maimakon mu hankalin mu ya ɗauku wurin ture-turen message na uh, congratulating happy happy happy independence day ba wannan a gaban mu ba abinda a gaban mu addu'a kasan nan tana buƙatar addu'a kada mu manta da wannan shekara 62 da kasan nan ta yi inda lahiya lau take da yanzu ci gaban mu ya wuce haka ashe kenan zaman lafiya ta shine abinda alheri gare mu shi muka yi bukata ba yawan shekarun da ta yi da samun independence ba saboda haka ina kira zuwa gare mu mu sani kasan nan tana da haƙƙi gare mu kuma tana bin mu bashi mu yi ta addu'a Allah ya bamu mu aminci da zaman lafiya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 فقد جاء الإسلام والناس في الجاهلية في المعتقدة والناس في جاهلية في المعتقد جاهلية في العبادات جاهلية في المعاملات جاهلية في الأخلاق جاهلية في كل ما تعنيه كلمة جاهلية من معنى فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن الجور والظلم إلى القسط والعدل ومن المعتقدات الفاسدة إلى عقيدة صحيحة ومن الأخلاق الكبيهة إلى الأخلاق الحسنة جاء الإسلام أيها المسلمون فوضع القواعد والضوابط للحياة البشرية ومن القواعد التي وضعها الإسلام قائدة أنه لا فضل لعربي على أجمي ولا لأجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى واسمع أيها الأخ الكريم واسمع أيها الأخ الكريم قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أيها الإخوة المسلمون جاء الإسلام وكان أصحاب الجاهلية لديهم بعض أخلاق الحسنة من إكرام الضيف ونسل المظلوم وغير ذلك من أخلاق حسنة وجاء الإسلام لتثبيت ذلك والحث عليه وكذلك جاء الإسلام وعندهم وعند أصحاب الجاهلية أخلاق كبيهة ومن هذه الأخلاق خلق العصبية للكبيلة على الباطل وجاء الإسلام ونفرها منها ونفر منها وصور ذلك الفعل الكبيهة تصويرا بليغا فقال من قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله الجاهلية وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أسيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال أهل العلم هذه الآية نزلت في أبي أبيدة حين قتل أباه يوم أهد وأبي بكر حين دعا ابنه للمبارزة يوم بدر وفي عمر حين قتل حاله حين قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر وفي علي وحمزة حين قتل عتبة وشيبة ابن ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة يوم بدر وعلى هذا أيها الإخوة عمل, عمل الإسلام على غرس رابطة الدين التي جمعت صهيبا الرومي وبلالا الحبشي وسلمان الفارسي وأبا بكر العربي القرشي تحت راية واحدة وها هو مربي هذه الأمة وقائدها صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي إذ يقول لخير القرون دعوها فإنها منتنة وما هي إلا صيحة نادى بها الأنصاري يا للأنصار ورد المهاجرون يا للمهاجرون فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية قالوا يا رسول الله كسأ رجل من من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما بلغه أنه عير بلالا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمر جاهلية من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأنساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة أخرجه مسلم عن أبي موسى وقال صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هم بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت أخرجه مسلم ففي هذه النصوص أيها الإخوة بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق الرديئة والعقائد الفاسدة من التأثر بالقبيلة على الباطل قال تعالى فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وعلى هذا إذا كنت لابد مفتخرا فافتخر بالإسلام وليكن الإسلام بالنسبة ذلك فوق كل اعتبار ولتعلم أنك عبد الله وإذا سئلت عن قدوتك فقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإذا سئلت عن عن مذهبك وطريقتك فقل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وإذا سئلت عن مقصودك فقل يريدون وجه الله وإذا سئلت عن رباطك فقل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كن يا عباد الله متزودا قل يا كن يا عبد الله متزودا بزوال التقوى واسمع قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم واعلموا أيها الإخوة أن النسب الشريف والحسب المنيب بدون تقوى الله لا ينفع والنسب الوضيح مع وجود التقوى أفضل وأشرف وأرفع وهذا بلال الحبشي لما أسلم وحقق الإسلام والتقوى رفع الله تبارك وتعالى قدره وأعلى منزلته بل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة وهذا سلمان الفارسي لما خالد الإيمان بشاشة نفسه والتقوى والتقى الخالق رفعه الله سبحانه وتعالى وفي المقابل أيها الإخوة هذا أبو لهب القرشي لما كذب وأبى وكفر وطغى ولم يعبد الله سبحانه وتعالى ودعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وأنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قال شاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن أسبية القبلية مرض فتاك للشعوب حاربه الإسلام حربا شديدا لأن نتائجه وعواقبه وخيمة وخطيرة والقبلية والعنصرية والإقليمية والحزبية منقوط في الإسلام فلم يدخل القبلية والعصبية في المجتمع إلا فرقت ولا في ساله إلا أفسدته ولا في كثير إلا قللته ولا في قوي إلا أضعفته وما نجح الشيطان في شيء مثل ما نجح فيها ولله در ابن ولله در ابن تيمية رحمه الله حينما قال ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ويذم أحدا بنسبه وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان وتعجبوا أيها الأحبة كيف نجح الشيطان هذا النجاح الغريب العجيب في جعل بعض اليوم في جعل البعض في بلادنا اليوم ينادي دعوة المتقاتلة ينادي دعوة ينادي بهذه الدعوة ينادي بهذا النداء المنقوط ويحرض بحمل السلاح من أجل هذه الدعوة المنتنة من جعل هذه الدعوة المنتنة دعوة المقاتلة حوث للفلاني أو الأخذ لا شك إن هذه الدعوة إن هذه دعوة دعوة أعداء الإسلام والمسلمين وإن ولا لا شك إن هذه دعوة دعوة أعداء الإسلام والمسلمين نسأل الله أن يشتت شملهم ويفرق جمعهم وكان لزاما علينا عباد الله أن نتقي الله عز وجل في السر والعلن وأن نقول لأصحاب نعرات الجاهلية والدعوة الباطلة ما قاله عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة وندعو وندعو الحكومة أن تتخذ خطوات صارمة أن تتخذ خطوات صارمة ضد هذه الفئة الضالة التي تسعى إلى نشر الفساد والخراب في البلاد نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وصلي وسلم على النبي الكريم كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سمع الله لمن حمده الله أكبر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 تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله